Babbar kungiyar kabilan nan ta mutanen Igbo wanda ake kira Ohanezen Digbo ta ce ita bata amince dan takarar shugabancin kasar nan ba Atiku Abubakar matsayin dan takararta. ta ce ba wai ta tabbatar da cewa ta riga ta bayyana shi wani a matsayin wanda za ta yi a shekara 2019 ta ce dukkanin yawon inda ake cewa kungiyar ta amince da Atiku Abubakar kuma shi za ta yi a shekara a 2019 ƙarya ce kawai tsagoranta a don haka mutanen Igbo da sauran 'yan Najeriya su fahimci wannan bayani yanzu haka ana ana ci gaba da yakin neman zaɓe kama kama musamman ne daga bangaren jam'iyyu daban-daban don ganin cewa sun kai gaci a zaben shekara ta 2019 shugaban kasa muhammadu buhari ana sa ran zai karbi tsohon shugaban jam'iyyar pdp adamu ma'azu da jihar bauchi wanda zai bar jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc tare da ɗansu jigajigai wanda ake kallon cewa sun bar jam'iyyar ne a jihar bauchi tare da rungumar shugaban kasa muhammadu buhari da kuma yin tafiya tare ƙungiyar malaman jami'o'i ta kasa wacce ake kira asu a yanzu haka ta ce tana ci gaba da tuntuɓa ne ba wai ta janye yajin aiki ba ne akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi su a ƙasa amma har yanzu ba a riga an yi su ba amma da zaran ta gama tuntuɓa to kuma dai mai kenan mutanen najeriya za su ci ta ce irin waɗannan yamari inda ake cewa ta riga ta janye yajin aiki ta ce ana nan ana tuntuɓa kuma ana ci gaba tattaunawa domin har yanzu teburin bai ƙare ba ɗahiru ahmad ne ke maka sallama a cikin shiri na takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha tara kafin jin dukkanin wannan bayanai sai aliyu gora ya karanto mana labaran siyasar duniya <laughs> Muhammadu Buhari ya mai da raddi akan zargin cewa jam'iyyar APC tana ba waɗanda suka saci kuɗaɗe mafaka kuma suke tsoron bincike. Buhari ya ce ba zai taɓa da duk wanda aka kama da laifi dumu dumu kuma aka samu shaida kwakwara akan sa ba. Ana dai ci gaba da zargin yadda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC ta fi karkata ga waɗanda ke cikin jam'iyyar adawa tana kyale waɗanda suka sauya shekara zuwa jam'iyyar APC. Shugaba Muhammadu Buhari ya ba da misali da Joshua Dariye da Jori Inyami da ya koma jam'iyyar APC kuma a gurfanar da shi aka daure. Buhari ya ce masu cewa Godzilla Fabio ya koma jam'iyyar APC ne domin ya tsere hukunci sun yi masarci rashin adalci idan dai ba a manta ba hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC tana neman naira biliyan 108 da biliyan 1 a hannun Akwa Biyu kuma an kama shi sau biyu bayan shugaba Muhammadu Buhari ya hau karagar mulki amma tun da ya koma APC ba a sake tada zancen ba shugaban Muhammadu Buhari ya ce yana kalubalantar mutane su nuna masa mutum guda da ya ce kada a bincike shi rahotanni na cewa shugaban majalisar dattawa Sarta Bukola Saraki ya biya wasu daga cikin ma'aikatan jihar Kwara bashin albashin da suke bin gwamnatin jihar na tsawon lokaci shugaban karamar hukumar Ire da Bangoyi wa Eula Difo ya ce Saraki ya cire naira miliyan goma sha shida dubu ɗari tara daga aljihunsa ya biya ma'aikatan kalmar hukumar bashin albashin da suke bin gwamnatin jihar Kwara. Mai wa Oladipo ya bayyana kokarin da yi a matsayin wani yunkuri na ganin ma'aikatan jihar Kwara sun samu sa'ida. Ya ce Bukola Sarake ya cika alƙawarin da ya dauka na kaiwa ma'aikatan jihar Kwara da kudin su suka makale dauki bayan adadin kudin da jihar take samu daga gwamnatin tarayya ya ragu. Kungiyar Kwadago ta kasa NRC da ta yaba da wannan namijin kokari da sanata Bukola ya yi. Shugaban karamar hukumar ya cika da cewa taimakon da yi wa ma'aikatan zai taimaka wajen rage radadin da suke fuskanta. Tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Inyako ya roki mutanen jihar adamawa su yi masa kara su zaɓi ɗansa abdulaziz yako da yake takarar kujerar gwamnan jihar a ƙarƙashin jam'iyyar adc yako ya ce ɗansa ne kawai zai iya maido da martabar jihar adamawa da jibril bindo ya gwarza a idon mutane ya ce lokaci yayi da mutanen jihar adamawa za su dawo daga rikiyar bindo su canza ci da ɗansa abdulaziz na jam'iyyar adc yako ya ci gaba da cewa bindo da jam'iyyar apc sun ba jama'a da jihar adamawa kunya domin babu wani abun a zo a gani da gwamnatin ta tabuka a shekarun da ta tana mulkin jihar ana ci gaba da ce kuce game da rashin ganin gwamnonin jam'iyyar apc a wajen taron kaddamar da yakin neman zaben shugaban tsayuwar Muhammadu Buhari da aka yi a dakin taro na fadar shugaban kasa da ke Abuja idan dai ba a manta ba shugaban Muhammadu Buhari ya ce Bola Ahmed Tinubu da wuka da nama a duk abin da ya shafi yakin neman zaben sa shugaban Muhammadu Buhari ya kuma kara da yin kira ga yan Najeriya kar su zabi gwamnonin da suka kasa biyan albashi ba su kuma aikata wani abin a zuwa gani ba da yawa dai ana ganin hakan yana daga cikin dalilan da suka sa wasu gwamnonin suka kaurace wa taron sannu da sauka dan mutanen gora mai tsari barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa da kai shugaban kasa muhammadu buhari ana sa ran zai karbi tsohon shugaban jam'iyyar pdp da kasa adamu ma'azu daga jihar bauchi wanda ya sauya shika daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc kafin shi akwai waɗansu jigajigai na jam'iyyar pdp a jihar bauchi da suka sauya shika zuwa jam'iyyar apc bisa waɗansu dalilai da yake an jam'iyyar pdp na cewa akwai abatutu a dama akwai alamomin tambaya a kan su wanda ya kamata su amsa kafin su fice ma daga jam'iyyar pdp a don haka don sun fice ai ba wani abu bane domin dama akwai abubuwa dama da suke faruwa kawo yanzu a haka yan najeriya kan hankali da da magoya bayan jam'iyyar pdp ana sa ran shugaban kasa muhammadu buhari ya gabatar da yakin neman zaben sa a jihar bauchi ne a ranar alhamis din nan don ganin cewa abubuwa sun kankama da kuma fara yakin neman zaben gadan-gadan da ko 'yan najeriya ke kallon wannan batu lokaci ne kadai ka iya tabbatar da shi kungiyar nan ta kabilar ibo wacce ake kira digbo ohaneze ta ce ita fa ba ta amince da dan takar shugabancin kasar nan bane kashi ne wa jam'iyyar pdp a tiku abubakar a zaɓukan shekara ta 2019 ta ce ita ba ta rungumi kowa ba babu kuma dan takara ce ta riga ta amince da shi mutanen ta su shi ta ce a wani taro da aka yi a watan nuwamba wadda wadda daga cikin wata kungiya ta kabilar ibo ta ce ta karbi dan ah, takarar shugabancin kasar na gashin jam'iyyar pdp a cikin abubakar ta ce wancan ra'ayinta ne kawai na kungiyar amma su a kungiyar su har yanzu ba su da dan takara da suka ce wa mutanen su su yi ko a fadin kasar nan a don haka mutane su daina irin ya yama didin kan wannan batu kungiyar ohanezen digbo tana nan a matsayin ta na kungiya kuma idan ta ɗauki shawara a nan gaba za ta faɗa wa mabiyanta da sauran 'yan najeriya ga wanda ya kamata su yi a zabukan shekara ta 2019 amma dai kawo yanzu babu maganar atiku a shekara ta tara nan har sai abin da suka yanke hukunci a kai ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa wato ake kira asu ta ce har yanzu tana ci gaba da tuntuɓa ne kan yadda abubuwa za su tafi yadda ya kamata musamman yajin aikin da ta ɗauka tsawon lokaci ana gudanarwa wanda ce akwai batutuwa da dama da gwamnatin tarayya ba cika ba duk da yarjejeniyar da aka shiga a shekaru goma da suka gabata amma da yawa daga cikin kudaden ba riga an sake su ba a don haka za su ci gaba da wannan yajin aiki an ji shugaban kungiyar ta asu na cewa har yanzu suna akan teburin shawarwari tare da yin tuntuɓa daga bangarori da dama kan irin tayin da gwamnatin tarayya ta yi musu na su karɓa ko kuma a'a duk da yake ɗalibai suna ci gaba da zama a gida kawo yanzu to ko yaya za a shirya tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa asu lokaci ne kaɗai ka iya tabbatar da shi batun da ya shafi ƙananan jam'iyyu a najeriya suna ci gaba da taka muhimmin rawa duk da yake a ɓangare guda waɗansu suna kallon cewa jam'iyyun an riga an danne su babu waɗansu abubuwa da suke taɓukawa kawo yanzu irin kasashen da suka ci gaba kan demokradiyya kamar amurka wacce najeriya ke kwaikwayo musamman dai kan sha'an demokradiyyar an ce mafi yawa jam'iyyu biyu ne kai tashe da kuma karfi da tasiri a lokutan zaɓukan su baki ɗaya to a najeriya ma ana sa ran a yanzu haka akwai jam'iyyu sama da tamanin kuma an samu jam'iyyu saba'in da uku za su tsaye da 'yan takarar shugabancin ƙasar nan a wannan zaɓen na shekara ta 2019 to koyaya tasirin jam'iyyun siyasa yake a najeriya musamman waɗanda suke tasowa a halin yanzu tambayar da muka yi wakilan ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamna na jihar kaduna kashin wata jam'iyya a jihar ga kuma abin da yake cewa to ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ƙananan jam'iyyu ba sa tasiri a najeriya shine idan ka duba wato akwai abin da ake kira brand name shi wannan brand name shi ke jam'iyyu da watakila sun daga sun yi girma kuma su mutane suka sani idan ka ɗauka barin baka misali yanzu a najeriya muna da jam'iyyu guda ɗari da guda tara masu rijista amin sorry guda 91 eh, masu rijista a cikin jam'iyyu guda 91 eh, masu rijistar nan zaka tada cewa guda biyu su suka fi suna wato jam'iyyar apc da pdp amma dukkan wayannan sauran jam'iyyu su ma jam'iyyu ne kamar da jam'iyyar apc da pdp suke su ma haka suke yadda suke da rijista haka suke da rijista kuma a matsakin gwamnati duk matsayin su ɗaya ne amma saboda idan ka dubi jam'iyyun da suka rike mukamin gwamnati wato wanda mukamin shugaban kasa da kuma take da yawan gwamnoni su ne jam'iyyun da suka fi tasiri wannan ah, wata matsala ce da aka samu ta daga bangaren su kansu jam'iyyu jam'iyyin saboda jam'iyya tana da haƙƙin ta bi al'umma ta wayar al'umma kai domin al'umma san cewa tana nan kuma ga irin tsare-tsaren take da shi da take so ta kawo ci gaba da kenan sai kuma na biyu ita hukumar zaɓe da take wa jam'iyyu rijista ya kamata ice tana da wani department da ake kira voter education department wannan ya kamata a ce wannan bangaren shi kuma yana jawo hankali da sanar da al'umma kan yawan jam'iyyu tasirin su da kuma alamomin da za a gane cewa jam'iyya kaza da kuma mutane san cewa jam'iyyun ga yawan su a ƙasa so wayannan abubuwan ba a yin su su daga bangaren jam'iyyun ba sa yin abin da ya kamata su yi daga bangaren hukumar zaɓe ba ta yin abin da ya kamata ta yi wannan shi ya kawo matsalolin da ake fuskanta sannan kuma kamar na ce manyan jam'iyyun masu suna manyan wanda suka rike mukamin shugaban kasa suka kuma fi yawan gwamnoni su aka fi sani so wannan shine ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta sannan ka tambaya hanyar da za a bi domin warware wannan matsala hanyar da ya kamata a bi shine ita kuma zaɓe ta ɗauki nauyin da yake kanta na wayar da kan al'ummar ƙasa sannan su ma kuma jami'u su ɗauki nauyin da ke kansu na jawo hankalin mangoya bayan su da kuma 'yan ƙasa su san cewa suna nan don su yi tasiri sai kuma akwai hukumar da ake kira hukumar da dama ita aikin ta shine wayar da kan ƙasa al'umma akan wasu al'amura da suka shafi ƙasa wato national orientation agency kenan ita wannan haƙƙi ne dama a kanta ta bi duk abin da ya kamata a ce 'yan kasa sun sani ta sanar da su to ya kamata a ce tana wannan aiki amma saboda ita gwamnati ce ta naɗa ta kuma ta yakan tafi ne ga gwamnatin da ke mulki ko jam'iyyar da ke mulki a kasa a lokacin shi yasa ita ma ba ta warwarewa ta aikin da ya kamata ta yi domin jawo hankali ko kuma warware eh, kan al'umma a kan tsarin da yake ya kamata a ce tana idan wayar da al'umma kasa ka ɗauki nan mu jihar kaduna a misali Ah, akwai jam'iyyu sama da guda 40 wanda suke ah, kusan 45 a jihar kaduna wanda suke da mazauni wato suna da gurbi ah, suna da shugabanni da sauran jami'o'i kuma a cikin 45 nan guda 37 daga ciki sun fi da 'yan takara misali na gwamna to a cikin 'yan takara na gwamna nan 37 guda 30 sun zo sun dunkule wuri ɗaya saboda ƙananan jam'iyyu ne da yawanci ba a san su ba so suna so su ga cewa an yi tasiri kuma kokari ake ga cewa an karɓi mulkin nan daga hannu ah, jam'iyyar da ke mulki zuwa jam'iyyun da ake kira kananan jam'iyyu kuma ba tare da an bar ita ɗaya jam'iyyar da ake ganin ita ce babban jam'iyyar hamayya ta karɓi kujera ba shi yasa waɗannan 'yan ah, takara guda 30 a cikin 37 suka haɗe suka dunkule suka yi ah, suka zaɓi shugabanci kuma ake jagoranci akan wani shugabanci kuma ake tafiya tare domin ganin ya za a yi a zamanto ɗaya daga cikin waɗannan jam'iyyun da ake ganin ƙananan jam'iyyu ne suka karɓi kujerar mulki a gwamnati gwamna a zaɓe mai zuwa a zaɓen da za a yi nan da 'yan kwanaki masu zuwa insha Allah rabbi. Comrade Abdullahi Awal kenan dan takarar gwamna na wata jam'iyya a jihar Kaduna. Ke faɗin kan batun da ya shafi tasirin jam'iyyun siyasa a Najeriya musamman dai a demokradiyya da kuma irin yadda yake kallon cewa za su iya karko koko a'a. dan majalisar wakilai ta tarayya daga jihar Niger Malam Abubakar Cika Adamu ya faɗi irin batuwan da suka shafi majalisa da irin ayyukanta da kuma irin yawan zargin da ake wa ita majalisar wajen tafiyar da ayyukanta musamman dai kan kasafin kuɗi da kuma irin abubuwan da suka biyo baya wanda ya bayani filla-filla kan wannan batu akwai kuɗi da ake ba ɗan majalisa da sunan office running cost babu constancy allowance office running cost kuɗi ne da ake baka na gudanar da office takardu za ka saya a'a za ku yi sabisin motocin da gwamnati ta baku ne a'a na tafiya ne za ku je wani training america ko wasu tafiye-tafiye a nan ne aikin wannan kuɗin saboda haka ba consultancy ba bane kuma a tsari sai ka ba da receipt ko ka rubuta duk abubuwan da ka je ka yi babu inda aka ce ka bada kyautan shi ko ka baya ma wani kudin aure ko zuwa asibiti so ba kuɗi ba ba kuma inda aka ce ka je ka amfani da shi ka yi gini in dai ba rara ne ya rage maka killa ka je kudin zuwa wani gari ka kwana a gidan abokinka ko ka kwana hotel din da bai kai haka tsada ba to ka tara rara shine za ka yi amfani da shi ya zama naka ko ka taimaka ma wani. to sun tari um, aikin majalisa kamar da aka faɗa aiki ne wanda yake uh, har yanzu din ba su gane cewa menene takamaimai aikin dan majalisa a gurin al'ummarsa ba shi menene wannan aikin to aikin dan majalisa shine mutum ya je ya kawo dokoki ko ya kai kokenku ya yi maganganu a madadinku a majalisa shine ainihin aikin ɗan majalisa ɗakin ɗan majalisa ba ya kawo maka ruwa ba ne ba ya kawo maka ajujuwan makaranta ba ne in ya kawo maka ajuwa wa zai kawo maka malamin in ya kawo maka ruwa shi yasa in ta lalacewa ke maka gyaranta da sauransu so a doka ba ita bace amma saboda mutane a najeriya ba su fahimci irin waɗannan aikin ba shi yasa har yau shine ya zama aikinmu mu amma aikinmu muna da aiki menene koke a akwai titi da tashi daga binnan gwari zuwa kaduna dan majalisar da tashi tun daga kaduna sai zuwa kai koke wajen gwamnati ga titunan nan namu tashi binnan gwari ta tafi kagara ta tafi makwa ta tafi ilori ta tafi ibadan har ta kai lagos ɗayan majalisa na iya haɗa hannu su ce a wannan titi ta lalace gwamnati ta kai mata ɗauki amma ba in dinga zuwa wannan ƙauye in yi bohol babu duk daga karshe saboda matsala da aka samu 'yan majalisa kullum ana cewa ba su komai ba shine aka kireta abin da ake cewa zonal intervention wanda a waje ana kiran shi constituency project wanda kuma a wannan zonal intervention constituency project wato abin da ni zan samu a Neja daban yake da abin da dan Kano zai samu mu Neja mu sha ɗaya ne ko kuma bari baka ma da nan abin da dan Zamfara zai samu daban yake da dan Kano dan Kano yanzu na samun bai wuce miliyan 39 ba amma ɗan zamfara na samun miliyan ɗari da wani abu a kudin project ɗin. to amma yan najeriya su sani gwamnati ba ta biyan wannan kuɗin kashi ɗari a wancan shekarar ta wuce 2017 70% aka samu kashi 70 gwamnati ta yi funding a yau na 2018 gwamnati ta ce ta yi releasing kashi 50 kuma ma'aikatu ke aikin ba kai kake yi ake baka kuɗin ba dan majalisa Na to ah, duba da irin waɗannan ah, ah, ayyuka da majalisa take gudanarwa shin wani hanyoyi kake ganin cewa za a iya samun ko kyakkyawar fahimta tsakanin 'yan majalisu da kuma ainihin mutanen da suke tura su majalisa ma'ana talakawa ganin cewar wani lokacin har ana zargin 'yan majalisu ba sa iya tashi su kawo wani abu da ake kira motion a majalisa shin menene ainihin aikin da ya kamata a ce dan majalisar yi ba tare da dalle sai an ce ya tashi ya yi magana ba kuma ya za su gane cewa eh yana yin aikin da ya kamata ko kuma aikin da suka tura shi to na farko banda motion akwai abin da muke cewa committee za ga wani Allah bai ba bashi baiwa na magana ba amma aka je committee za ga yana ba da gudunmawa tambayoyi na in ma'aikatu sun zo na yin da suka gudanar da abubuwa so amma kai ba za ka san wannan ba tunda wannan ba a cika ɗaukan shi a talabijin yadda ya kamata ba za ka ga dai an yi ne babu ma kyamara an gama to yana ɗaya daga cikin akwai wanda gaskiya suna iyakan kokarin su wato abin da ya kamata mu a kowane lokaci mu dinga bibiya ko ta hannun wasu 'yan majalisai za ka iya sanin dan majalisar ku yana kokari ko baya kokari malam abubakar cika da kenan dan majalisar wakilai ta tarayya daga jihar niger ke tsokaci kan batun da suka shafi aikin majalisa da kuma irin abubuwan da ake tafiyar da su a halin yanzu wanda ya ce akwai bukatar a duba su baki daya. sai bangaren sai mai gaskiya waɗanda waɗansu masu kishin tafiyar shugaban ƙasa muhammadu buhari ke ɗaukar nauyin kawo muku masu kallo barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa ta cikin wani bangaren turbar demokuraɗiyya mai lakabi da sai mai gaskiya inda mukan zanta da wasu masu kishin najeriya da kan bayyana mana irin nasarorin da aka samu a ƙarƙashin gwamnatin muhammadu buhari ba bangaren da ya rage da bai taba ba tsohon nan ya yi kokari iya kokarin shi a bangaren eh, ni ba na jin hausa sosai a bangaren ilimi makarantu yanzu nan makarantar yara ana yin abin da ake kira free eh, feeding an yara su ba sa so zuwa makaranta don free feeding nan da ake yi a makaranta sai ga yara sai ce mama zan je makaranta ana ba mu indomi ana ba mu shinkafa suna gudu zuwa makaranta yanzu nan to an kuma bangaren eh, infrastructure bangaren hanyoyi duk wanda yake da ido ya gan hanyar da ake yi yanzu nan ya zo kusa da mu nan daga kaduna road har za kai shi kano ba ta ba samu shugaban kasa wanda ya damu da talakawa kamar buhari ba shi wannan da yake da wasu suna suna ihun shi ya ga abun da ya rage ba sai da shi ne ba yana so ya zai sai da shi wannan tsohon da kuke gani tsoho ba abun da ya sa gaba illa tunanin talakawa yadda zai yi Najeriya ya zama Najeriya namu gabaki daya ba na wansu ba. Shi General Muhammadu Buhari Allah ya ba shi karfin gwiwa don mun gan railway da yake yi Obasanjo ya yi shekara takwas yara eh, duwa ya zo shi yana so ya yi gaba da gurin amma Allah bai ba shi sayan rai ba. Sai Jonathan ya zo dukansu ba abun da suka yi illa batawa ne suke yi su yi 16 years suna lalace ne buhari fa ba allah ba ne ya zo jara ne kuma ko allah ma zai yayi shi a shekara da ma yana bi shi kaɗan kadan na balle ma dan adam irin mu ya zo ne jara abin da aka bata cikin shekara goma sha shida ya muke sa rai ya jara shi cikin shekara hudu wannan mutum dan adam ne irin ba wanda zai yayi abin da yake yi duk wanda ya so ya ji gaskiya ya ji gaskiya buhari ya yi abin da ba a taba yi shi a nigeria ku ba ba mu taba samu shugaban kasa irin shi ku ba nin da kake gani keke na fiye nake tuka amma in gaya maka irin irin abin da nake samu shi wallahi sai ce na gode allah hakikanin gaskiya an samu ci gaba an kuma samu sauyi game da yawancin abubuwa na marurruka da ake tafiyar da shi a ƙasa ba don saboda komai ba saboda ko da musamman kamar game da maganar harkan tsaro abu na farko kenan a ƙasar nan wanda da an samu ci gaba a kai ba a kan baya ba lokacin daga 2011 zuwa 2015 zuwa 2015 domin abubuwan da ya dinga faruwa a lokacin nan tsakani ga Allah da haka aka ci gaba da yi har zuwa a yanzu da babu yankin arewa a yanzu nan a rayuwa domin mu kan nan da kila baka zo ka same mu a gurin nan ba farin saboda kuma bi da tsakani ga Allah mutane ne ba su gane cewa janar muhammadu buhari yana aiki ba ba din saboda komai saboda suna tunanin su a maganan harka ta kuɗi shine yake zukatan mutane su dai damuwansu a ba su kuɗi to ba nan ba ne gaba muke duba idan yau baka samu kuɗi ba aka tsaya aka ma abun da na bayanka dai amfana da shi to shine ci gaban da ake magana ba a baka kuɗi ko kuma a'a kai kana hangan cewa tunda ni ba a ɗauke ni aiki ba saboda haka nan ni ban ga wani ci gaban da aka samu ba idan ba a ɗauke ka ba an ɗauki wani naka game da wannan maganan aiki kenan game da maganan tsaro so in aka dawo kuma maganan fannin aiki kamar yadda kai magana ne maganan yan fawa ɗin da ake yi tabbas nan garin an samu da yawa bayanin da zan fara a kan mulkin na janar muhammadu buhari mutum ne na farko wanda ya nuna yunkurin ina da kwazo da juriya wanda da ya nuna cewa tabbacin 'yan kasan nan gwargwadon hali za su samu sauƙin wasu abubuwa na rayuwa to so ba samu ba ne mun sani a rayuwa amma ya yi iya bakin ƙoƙarinsa amma ni shawarar da nake so in gaya masa a yanzu ya sani cewa in dai har zai yi da gaske ba da wasa ba to akwai waɗanne ya kamata ya tattaka su gwargwadon hali ya ɗan yi ayyuka su wasu ɓangare na ga ɗaya na ga wasu namu dai na arewa gwargwadon hali na ga ya fara hanyar mu daga zuba zuwa kano sai na ga na kudu da nake kallon liba tv wasu an yi gama wasu an kusa hada wasu kuma ana yi waɗannan na gansu zashiri to amma abin da nake so ya zazire a kan matsalolin da suka damu yan arewa mu dai na farko fashiyali saboda irin kamar ta'addancin da ake mana ba sayan makamai mu da wani abu shine damuwar mu ba ya ba da karfin gwiwar neman taimakon malamai da taimakon Allah da malamai su taya mu addu'a a ƙasar nan a zauna da su don mu samu zaman lafiya yankin Najeriya da kuma arewacin Najeriya inda mu abin ya fi addaba kenan don haka nake so izazire kwarin gwiwarsa da yunkurinsa da taimakonsa da taimakon Allah ya bude karfi ya tsaya tsayin daka duk wanda ya san cewa yana tattaka shi ko kuma yana kawo masa matsaloli akan tsarin mulkin sa muna so ya taka shi ya murza shi kawar da shi gefe da masu gaskiya ya tsaya da su gwargwadon hali su ba shi damar yi mana abin da ya kawo mana ci gaba a najeriya da haka kuma muka kawo ƙarshen wani bangare na turbar demokradiyya mai lakabi da sai mai gaskiya wanda aa alko suka ɗauki neman kawo muku sunana abdul yusuf sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Gidan su gaskiya baba. Tsoho gaskiyar so yau da Bangaren sai mai gaskiya kenan waɗanda waɗansu masu kishin da shugaban Muhammadu Buhari ke ɗaukar nauyin kawo muku. masu kallon mu tare da sauraron mu kuna iya kasancewa tare da mu a cikin wannan shine turbar demokradiya ta hanyar turo sakonnin ku kan irabun da ke faruwa a siyasance a jihohin ku hukumomin ku hukuminku garuruwanku da kasashen ku da kuke kallon wannan shine turbar demokradiya za ku iya turo wannan sakonnin ne a shafin shafinmu na facebook turbar demokradiya don a karanta su za kuma ku iya kallon shirye-shiryen mu da suka gabata na turbar demokradiya suna nan a shafin youtube suna nan mun jirgi a gare ku da haka zan ja labulan wannan shiri a yau a madadin waɗanda suka taimaka wannan shi na turbar demokuraɗiyya ya zo ƙarshe ni dahiru ahmad na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai allah sake haɗa mu